salisu yake ce mata ina so don girman allah ki jajirce ki ce ki ma shaida ce kan cikin nan fa'iza ba na ƙauna yarinyar nan sannan ba na so abu ya ce ban masa biyayya ba idan kuma na ce zan zauna tare da ita zan cutu fa'iza ki taimaka min a raba auren nan saboda idan ina ganin ta kamar macijiya nake kallonta kar wata ran zuciya ta ɗebe ni na kashe musu yarinya kin gani ma kashe ni za a yi idan ko na hakura za ku rasa ni sannan kin ga abana da hawan jini tun da muka samu saɓani da su da ta fasa min gilashin mota to kina so a yi biyu babu ne fa'iza cikin kuka ta ce a yaya ya ce idan har kina so to shi kenan yau dai na mutu abba ma rasa shi za ku yi kin ga ba ku da wanda zai rike ku sannan ga maraici ya za ku yi hankalin fa'iza ya mugun tashi ta ce kar ka damu dole ma a raba auren nan ni ma na ji na tsane ta wallahi yaya tun da nake ban taba tsanar yarinyar nan ba sai yau yaya na sha wuya a hannunta tun ina karma har wayo ban fita ba sannan ta kasance mai tada husuma a kowane lokaci a cikin zuriyarmu wani irin cin mutunci ne papa bai mana ba wace irin asara ce ba yi ba sannan hakan bai ishe su ba sai sun zalunce mu sun ha'ince mu wannan ai zamba cikin aminci ne to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ta ci gaba da cewa saboda Allah ni dai ban san me yasa abba ke son zumunci da su ba su ba wai jinin mu bane da ya zama dole mu ya yi tsaki ya ce ke dai taimakon da zaki min kenan mu rabu da su mu samu kwanciyar hankali kawai suka shiga yana ta zuga ta ita ko sai kuka take yi har suka isa falo mama katume ta fito daga kicin ɗauke da ruwan lipton za ta kai wa abba sai ta ga fa'iza ta zo da sauri ta rungume ta tana kuka da sauri ta ajiye tire ɗin ta rungume ta tana cewa lafiya fa'iza menene waye mutu ina yayan naki sai gashi nan shi ma ya shigo ya nemi wuri ya zauna ya ɗaga kansa sama duk ya yi fuskar damuwa kamar shi ma zai fashe da kuka hankalin ma mamakattume ya tashi ta ce kai menene ina ta tambaya ku kowanne na kuka ya yi karfin halin cewa mama kira abu ku ji ko menene ta ce amma ba mutuwa aka yi ba dai ko ce ki kwantar da hankalinki don allah ai ita fa'iza ce da yawan kuka to bari in masa magana ina zuwa zauna ke kuma ki yi shiru Allah dai ya sa mu ji alheri ya ce hmm, mama kenan kira shi dai ya fito ku ji ko menene suka fito tare cikin damuwa abu bai zauna ba ya fara tambaya ku lafiya da daren nan menene ina ita matar taka suka hada ido shi da fa'iza sannan ya sauko daga kan kujerar ya zauna a ƙasa ita ma fa'izar haka ya fara koro musu bayani dama yana zargi to da yake ba shi da hujja ya sayi shiru da ta dinga rashin lafiya amai amai ta ce ba ta son wannan tana son wannan ba ta masa girki tun da aka kawo ta idan ya magana ta ce ita ba a koya mata girki a gidansu ba ko kayanta ku tambayi fa'iza ga ta nan da ranta allah ne ke wankewa shi yasa na ce fa'iza ta dawo tana taimaka mata da ina tunanin shawara ce tunda na san ita tana sa mutum ya yi ta amai da kin abubuwa to da na ga ta ciwon yaƙi ci yaƙi cinyewa idan na ce muje asibiti sai ta ce ta warke ranar dai na ga tana son raina min hankali ne na matsa na kai ta asibiti da ƙarfin tsiya nan na faɗa aka gwada ta aka gaya min wannan mummunan maganar saboda ni har ga Allah ban taɓa riƙe ko da hannunta ba saboda tunda ta shigo ba lafiya sannan tun kan fa'iza ta dawo tana son dankalin turawa kullum sai na dafa mata ko na soya mata to tonuwa asirinta sa ta fara kokarin zubar da cikin ban sani ba ni kuma na rasa yadda zan tunkare ku da maganar to fa Allah cikin ikonsa fa'iza ta gano ciki ne da ita har tana tsokana ta shine fa abba ta bari sai da na fita ta fice fa'izar ma bata sani ba ta sayo maganin zubar da cikin ta dawo Allah cikin ikonsa ta manta ba ta rufe kofar ta ba fa'iza ta shiga ta ce mata ta fito su ci abinci sai kawai ta ga ta watsa magani a baki duk bata kawo komai a ranta ba ta ce ki fito mu ci abinci shine ta razana har kwalin maganin ya faɗi fa'iza ko ta kai hannu ta ɗauka ta riga ta ganin haka ya sa fa'iza zargin wani abu shine ta ce ta bata kwalinta ita kuma ta ƙi shine suka shiga kokowa har fa'iza ta yi sa'a karɓe kwalin ta karanta da haushi ya kama ta tamare ta ta ce cikin yayan nawa za ki zubar saboda ba ki ƙauna haɗa zuriya da shi duk son da kika ce kina masa ita ma ta rama faɗa ya kauri sai gani nan na shigo na tarar da sun yi kaca-kaca da ɗakin da ƙyan na raba na tambayi dalili fa'iza ke sanar da ni tana kuka wai za ta zuba man da ciki ni ko na ce ba nawa bane kuma alhamdulillah yau ga shaida ta saboda ina tsoron in zo in faɗa maka ka yi tunanin bana son auren ne dama shi yasa ni kuma na shiga yi wa fa'iza bayanin zargin da nake yi har na gano tana da ciki sannan allah ya sa likitan ɗan gida ne kuma aboki ne wanda ba zai cuce ni ba bari ya ga abin da zai cutar da ni ya kyale wato aliyawu ko da ya gaya min karyatawa na ya abba har saɓani muka yi da shi ya ce to in sa ido ya yi min bayanin yadda zan gane har na fahimta to hakan ya sa na haƙura don na gane wa idona to kuma allah ya sa har 'yar uwata ta gani ta riga ni furtawa yanzu haka tana can cikin jini har falo suka hau rafka salati mama katumi ta ce yanzu ka gani dai alhaji kai mai son zumunci eh su rasa wanda za su cuta sai kai sun ha'ince ka dama ciki ne da ita suka fake da cewa ba ta da lafiya sannan ta ce wai ciwon son sane ke damunta sun haɗa baki da likita kai Allah ya isa tsakaninmu da su ke fa'iza ki gaya min gaskiyar abin da kika sani ta share hawayenta yi zuba mata ido gabansa na faduwa ta ce kwarai abin da ya gaya muku gaskiya ne ni ga nauci ba jiyau ba abba sun ha'ince mu ko yanzu ku je gida ku ga ikon Allah ta fashe da kuka ta ce abban mutanen nan sai Allah Ya bai shiru ya ce to Allah kyauta amma zan yi bincike tukunna tashi ku je gida ke kuma ki zauna gobe idan Allah ya kai mu zan samu sharif a san yadda za a shawo kan al'amarin mama katumi ta ce alhaji wani irin shawo kai kuma baicin kasan ba aure tsakanin su a musulunci eh kai wata nawa ne ya ce wata uku da kwanaki ta ce to fa kaji satunsu nawa da yin auren ko wata biyu ba su yi ba ciki wata uku kuma in ce hudu ya ma zama mutum oh Allah mun gode maka wannan bala'i har ina ni Katumi, me mutanen nan suke so da mu ne haka ya ya ce to zarci mana ganin bayan mu kawai suke son yi maki duba tun shekaru nawa suke bin mu da sharri ha'inci zamba cikin aminci zalunci kuma dumman hakura haƙura yanzu dai Allah ya tona musu asiri abba dai jikinsa ya mutu ya ce ba damuwa sun wa kansu gobe koma menene zan tabbatar wace sai da safe ce da ita komai Allah ya kyauta suka ce amin ya yi wuce abunsa su kuma suna ta jimami abba ya kwanta yana so ya gasganta batun amma yana wasu wasi a zuciyarsa ko ma menene gobe idan dare da lafiya zai tabbatar kafin a san hukuncin yankewa to ni ko ina cikin zancen zuci sai suka shigo na ɗago da ganin fafa har ya rame na miƙe zaune zan yi magana fafa ya ɗaga min hannu sai na ji hawaye ya zubo min na ce papa ka yafe min amma wallahi ne ban yi ciki a waje ba ya daka min tsawace ba ki yi ciki a waje ba wa ya zubar da gudan jini a gefen gadonki na yi tsiru ina zare ido ya ya shigo na shiga ruɗa ne. to wani jini ne a gefen gadona ni ko ko al'ada nake yi bana zubar jini da har zai bata min gefen gado na marasa ta cewa shiru ya faye min alheri ina ji ina gani na ɗau laifin da ba nawa ba kwana na uku aka sallamo ni muka dawo gidan ni dubban gane nufin su ba na kawo ni gida ga kuma gidan mijina ban ga fuska a wajen ammi da fafa ba duk gidan sun haɗa min kai ba wanda ke kula ni har kaka binta da yanzu ciwon kafa ta ya tsananta ya kabiru ya kira ni ɗakinsa ya nuna min waje ya ce in zauna ina sauraron shi ya ce salsabila da ɗago na kalle shi sannan na mayar da kai na ƙasa ya ci gaba ya ce ina so ki faɗa min tsakanin ki da allah waye miki ciki sai na ɗago da sauri gabana ya faɗi magana ta zo min bambara kwai amma na ce yaya ban gane waye min ciki ba ya ce ina tambayi ki kina tambaya ta cikin da kika yi kika zubar waye miki shi na ce yaya ni fa ban yi ciki ba hasali ma ni yanzu cikin al'ada na ba ni da ciki kamar yadda ke ni da kafarsa amma ya ce kin ce ba ki da ciki to me yasa ki shan kwayar zub da ciki har kwali uku kowanne kin balle ɗaya daga ciki sannan kuma da muka je gidanki yau da safe mun tarar da ke a sume ga kuma gudan jini a gefen gadonki ki eh da gani kasan ciki ne ya fita sannan gadon ki jini zaki ci min musu ganin idonmu ne fa ba ji mu kai ba na fashe da kuka na ce ya yi wallahi tun da nake ban taba sanin ɗa namiji ba duk fitsara ta kuwa amma idan ka karyata ni ka kai ni asibiti a duba ni ai na san za su gane ko na zubar da ciki ni tun da nake ban ma taba ganin kwalin kwayar maganin zubar da ciki ba bare hannar saya da hannuna yaya dakatar da ni ya ce kar ki mai da mu ƙananan mutane mana sai da mijinki ya ɗauko likita ya auna ki ya tabbata mana da cewa jinin ki ne kuma haka maganin yake sa mutum a illa sannan shi ya ɗauke ki ya kawo ki asibitin da aka kwantar da ki shi ma likitan ya tabbatar mana da cewa an sha maganin zubar da ciki kuma allah ya rufa miki asiri ma da mutuwa zaki saboda maganin na da ƙarfin gaske sannan kuma har kemis ɗin da kika je kika sayi maganin ni da mijinki ya tabbatar cewa ke ce ga kamanninki da kayan da kika saka kika je nan na sa ihu ya daka min tsawa ya ce rufe min baki ko na tattaka ki a nan salsabila kin ba mu kunya ashe saken da papa ya miki dama kika samu kike abin da ranki yake so ke ce zuwa club da zuwa party bacin haka har kina ikirarin cewa ke kin fi karfin ki tsaya da maza saboda ga ki kwararriya bacin haka har kina iya buɗe baki ki ce wa mijinki wai da suleiman kawai kuka taɓa yin kisko na kalli yaya kabiru ba ni da damar karyatawa saboda na san na yi wannan subul da bakan na sake sun koyar da kaina ya ci gaba da cewa sannan kin kasance mai yawan tsarki da ruwan zafi me yasa kike yin haka gabana ya faɗi towa ya faɗa maka wannan maganar ya ce kanwan mijinki ko ƙarya ne ashe maganar da na yi a zuciya ta fito fili na girgiza kai kawai saboda sautari da wuya ka ji na yi karya duk abina to ashe duk gaskiya ne abin da mijin ke faɗa ba zargi yake ba na yi shiru to yanzu kin ji daɗi kin sa mahaifinki a damuwa har ciwonsa ya tashi dama ke ce sila ko a lokacin da ya gamu da shi yanzu kin sake tada shi ga kakabinta kullum kuka amma haka nata ciwon na neman tashi ba don ina kwantar mata da hankali ba sai ta Allah kin damu mutane ke ga wanda kike so an baki ashe cutar da shi kike son yi kin ɗauki cikin shege kin kai masa gida a zuwan nasa ne saboda kin yi kin yi ki zubar ya ki fita shine bari ki ce ga abin da kike so kin san dole ne a yi miki saboda kar asirin ki ya tonu sansabila sabila anya zaki ga annabi kuwa maganan nan ta daki zuciyata sosai kin sa bayan allah nan a gaba kin cutar da su fiye da tunanin dan adam wai in tambaye ki me suka yi miki ne kika tsane su haka dan allah duk da haka sun haƙura sun yafi mahaifinsu yana ƙoƙarin riƙe zumunci amma tun baki kai haka ba kika iya makirci da iya tugu iri-iri kin kasance kamar wata shaidaniya ba wanda zai faɗi alheri a gari game da ke Kin kimbuwaye 'ya'yan jama'a da mutanen unguwa da rashin kunya eh na yi miki nasiha na yi miki faɗa na ja miki kunne na lallashe ki akan ban da rashin kunya ga mijinki ashe duk a banza na yi fafaye miki a mitai miki haka ma kaka Binta duk kin bar mana kayan mu anan kin tafi da halinki har ma kin ƙara da wanda ba mu sani ba kin cutar da bayan allah nan ba kya gudun haƙƙin su ya kama ki eh kin yi sauka kin yi boko kin san addinin ki daidai gwargwado amma shakiyanci yasa duk kin watsar mijin da kika ce kina so ashe don ki rufa wa kanki asiri ne ba son gaskiya kike masa ba to yanzu hankalinki ya kwanta sai ki ta zama a gida tunda yanzu auren ku ya ƙare kin haramta a gare shi ba ta inda za ku sake zama waje ɗaya tunda ya aure ki da cikin wani a jikinki yau ko shi ne ya miki ba aure salsabila kin samu cikin damuwa tsawon shekaru a aurenki nake muna allah ya amsa addu'ar mu fashe muna da sauran wani bakin ciki a gaban ba sani ba wai me yasa baki da tausayi da imani ne ko kaɗan a zuciyarki salsabila ni kam idan da kuka na karewa da nawa ya kare ko in ce ruwan hawa yamma ya kafe sai gurnani kawai nake kamar zaki zuciyata kamar in cire ta in huta ya ci gaba da cewa ki duba duk zumunci da so da ƙaunar da ke tsakanin kaka da momi sharifa kin raba tana fushi kin ki auren ɗanta ki kin auri bare da bai san daraja ki ba mahaifinki ya goya miki baya saboda ya ga ba ciki ɗaya suka fito ba ki ɗaya a cikin al'umma kin zama ibilishiya kina tuna mutuwa ki kuwa kina so ki kashe mana iyaye duka ne yau kika yi silan mutuwarsu ke zaki sha wahala a duniya ni ɗa namiji ne ke kuma fa mijinki kawai ya ishe ki to bari ma yanzu ma ba auren sai ki ta zaman gida amma dole in sama miki makaranta ki koma ni yanzu tsoro ma kike bani ko kuma can ƙauye zan kai ki ki samu miji ko in misalin magana ya kawo sadaki a ɗaura muku aure kawai mu tattara ki mu kai ki can ki ci gidanku saboda yanzu ma zamanki a gida matsala ce kar ki ƙara samun iyaye tunda ke baki da tausayin su da imani kashe su za ki yi da bakin halinki a waye gari duk sun sankame a ɗaki saboda bakin ciki yana kaiwa nan ya ce tashi ki wuce ki dama kina da komai ki yi rayuwarki a nan ke ɗaya ba na so ko da wasa ki ce zaki zo sashen su gaisuwa sun yafe miki ni zan dinga siyo miki duk wani abinci da na yanke shawarar yadda zan yi da ke kuma in samu wanda zan bawa ma kar ki sake jawo mun kata'i don ya wuce bala'i tun da ke harija